rundunar 'yan sandan jihar borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane goma sha uku da kuma wasu ashirin da hudu da suka samu raunuka sakamakon kuna bakin wake da wasu mutane uku suka kawo a daren jiya a daidai lokacin da wasu mahara kuma ke kokarin kawo hari kan mazauna unguwar jidari polo da ke cikin garin maiduguri kwamishinan 'yan sandan jihar borno mai sadamiyar cuku ya shaida manema labarai cewa bom na farko ya tashi ne a ƙauyen gani kacallari da ke karamar hukumar jere a jihar borno a daidai lokacin da mutane ke fitowa daga sallar margariba wanda nan ne ma ya sanadiyar mutuwar mutane shida da shi kansa dan kunar bakin waken da kuma wasu 24 da suka samu raunuka daban-daban kwamishinan 'yan sandan ya ce akwai kuma wani bom din na biyu da ya tashi a wuraren yankin chad basin duk a daren jiyan wanda ya kashe mutane uku ciki har da shi dan kunar bakin waken kansa ya ce bom na ukun ya tashi ne a wannan yankin wato bangaren chad basin din wanda ya kashe mutum guda da kuma dan kunar bakin waken kansa mr jami'ar Chuku ya ce yunkurin da 'yan kungiyar boko haram din suka yi na kokarin kutsawa cikin birnin maidugurin a daren jiya ta wuraren anguwa unguwar Jiddari Polo ya haifar da mutuwar mutum daya wanda har zuwa yanzu ba gane ko ne ba. ya ce tun a daren jiya ne da ya jami'an soja da kuma rundunar 'yan sandan jihar borno suka dakile wannan harin wanda ya ce mutane sun so mu komawa gidajensu kwamishinan ya ce an kame wani dan boko haram din guda da ransa sannan kuma an kashe wasu guda uku sakamakon misayar wuta da suka dinga yi da jami'an tsaron ya ce sun kuma gano wasu bindigogi guda uku kiran ak-47 da kuma wasu bumabumai haɗin gida mr damiel chugu ya ce waɗannan mahara sun kuma kona wasu gidajen 'yan gudun hijira kusan guda ashirin da ke dab da shiga cikin garin garin Maiduguri. Wannan lamari dai na aukuwa ne a daidai lokacin da ake sumayan mataimakin shugaban kasar Najeriya Mr. Yemi Oshibanjo wanda ake sa ran zai zo ya kaddamar da rabon kayayyakin abinci a yau. Dan dai aka rufe wasu manyan manyan hanyoyi da ke cikin garin Maiduguri inda aka yi amfani da hanya guda kacal yayin da kuma aka jibge jami'an tsaro da daman gaske kama daga soja 'yan sanda a jami'an tsaron farin kaya da na civil defense da ma dai na kare hatsirar hanya na ta aiki a babban titin da ake sa ran mataimakin shugaban kasan zai bi ana kuma ci gaba da ganin jirage masu sokar angulu na ta shawagi a sararin samaniya ta tanda sanyin safiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria.